إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي الله wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan kathīran wa nisā'a wa taqullāha alladhī tasā'alūna bihī wal arḥām innallāha kāna 'alaykum raqībā يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau 26 ga watan shawwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1441 wanda ya daidai da sha tara ga watan Jun miladiyar annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara 2020 ko to bayan tsawon lokaci wanda an ka tafi hutun azumi da na sallah gashi Allah ta wata Allah, cikin hikimarsa ya sake mai shemu don ci gaba da tafsirin littafinsa mun yi azumi an yi sallah mun gode ma Allah da yake an yi su lafiya an ƙare lafiya muna roƙon Allah ibadodin da mun ka gabatar cikin watan azumi da abin da ya biyo baya Allah ka karɓa muna inda mun ka yi daidai inda mun ka yi kuskure kuma muna roƙon Allah ya gafarta muna mun gode ma Allah kamar yadda nace an yi lafiya an kare lafiya duk da yake an samu matsaloli masu yawa cikin watan azumi da kuma bayan azumin ko an samu matsaloli babbar matsalar da an ka samu shine shugabannin da an ka samu masu tare addini ita babbar matsalar da an ka fuskanta abin bakin ciki ramalana na kamawa wai sai ga umarni daga wata kungiya ta jama'atun nasarar islam wai ta hana tafsiri ta hana tarawi yanzu jni in ta hana tafsiri ta hana tarawi mi za su samu eh sannan duk tarawihi da tafsirin da musulmi sun kai ashe jni na sa su to abinda baka sa ba kana cewa ka hana na biyu kenan sannan na uku haƙƙin JNI ne ta hana tafsiri da tarawihi ina JNI ta ga wannan dama me JNI jama'atu nasrul islam ƙungiya ce ta addini duk musulmin Najeriya a membobin JNI ni dai ba memba nake na JNI ba madalla ni ba da cikin JNI don haka jama'a kungiyar addini ya za a yi umarnin ta baya kuma ya shafi wanda wanda bai cikinta wanda ba ma ruwa ne ni ba ruwa na da JNI whatsoever ba abin da ya haɗa JNI ni ba ɗan JNI ba ne kuma su JNI sun san da haka nan jama'a mai bambancin JNI da sauran kungiyoyin addini babu duk kungiya ce JNI hukuma ce mu sannin mu hukuma ke ba da doka tsakaninku da Allah JNI tana daga cikin hukumomin da ya kamata su bada doka da ya kamata su yi doka Najeriya to mu tambayar mu ina JNI na samu wannan dama na sa doka mu JNI mu hana tafsiri mu hana tarawih ina sun ka samu wannan dama wannan maganar banza ce maganar JNI ta sun hana tafsiri sun hana tarawih maganar banza ce maganar yan sanda ce ba ta da wata kima wannan maganar ba aikinsu ba ne kuma ba su da hurumi ba inda JNI matsayinta na kungiyar addini ta ga huruminta dakantar da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta al'ummar sa to in JNI ta ce ta hana tafsiri ta hana tarawihi manzon Allah shi ko yace je ayi tafsiri ayi tarawihi umarnin manzon Allah zamu bi ko na JNI wai JNI wai kaga wannan zancin banza ne jama'a to yana ita babban matsalar da an ka fuskanta cikin azumi wanda kafinta wasu wawayen gwamnoni su kuma wawaye waɗanda ba san ciwon kanunsu ba sun rufe garuruwa sun hana sallah na faɗi na maimaita koyo zan sake maimaitawa kuma gobe in maimaita banda gobe in sake maimaitawa duk wanda ya hana sallah in kunne ne yayi ja kamar kosai baya da hujja da malami da shugaba duk wanda ya ce na hana sallah masallaci maza su zauna gida su yi sallah na rince muku da Allah wanda ya halicci rayuwa bai da hujja in ko yana da hujja yazo ya kawo sai dai shirme sai dai shubuhohin banza amma dai hujja wagga ta shari'a babu ta da shugabanni da munafukan malaman da ke kariyarsu duk munafukan Allah ne duk ƙarya suke yi ba wanda adda hujja na hana zuwa a zo masallaci a yi sallah to in an ce saboda corona taron da ake yi masallaci yana haifar da corona tsakaninku da Allah gwamnatanci corona ta kare Najeriya to gashi nan duk an bude masallatai me faru ashe ya nuna can da an ka rufe shegantaka ce izgili ne an kawa Allah don haka mun basu da Allah Allah ka kama waɗanda na yi addinin ka izgili izgili ne izgili ne an kawo addini kuma na rince muku da Allah Allah ba zai kyale wannan ba ku bari ku ga abin da zai biwa bai wallahi Allah bai kyale wannan izgili da an kawo addini shedanci ne an kawo addini shi ke nan don sallah ba ta jame ku ba sai ku hana musulmi Allah sallah mafi yawan gwamnonin nan da na hana sallah ku zo ku binciki tarihinsu dama sallah ba ta dame su ba ba ku sallah in ba cikin mutane suke ba to shi nan tun da kai arne hake kafe don Allah baka sallah sai ka hana musulmi Allah yi tunda sallah ba dame ka ba to mu ta dame mu sannan ka hana mu da matsayinka nawa ubanka aka wa sallah ko ubanka ya samu balle ka ka hana ka hana sallah kaiwa sallah jama'a haƙƙin shugabanni ce ba haƙƙin shugabanni ba ce haƙƙin Allah ce Allah ce ya ce a je a yi sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana sai suna nan birjik waɗanda ke nuna wajibcin musulmi maza su yi masallaci su yi sallah su tsaya gida inda ba da lalura ba to ina lalura ce corona lalura ce corona ba lalura ba ce ya ku jama'a tun da yanzu da makiyi da masoyi da mai son gaskiya da makiyi gaskiya kowa ya gano corona shigantaka ce kawai an dawo ma magana su belle ya bu duk an kiya an dawo corona shegantaka ce ya ku jama'a duk Najeriya wanda ya ce muku ya ga mai korona wala ƙarya yake ba wata korona illa ƙarya ƙarya ce Yahuda son ka shari'a Allah ka tsine mai Yahuda albarka shikenan Yahuda zai zo su rikita mu farilla ta ubangiji wani shashasha sakarin banza maki Allah munafiki ya ce mu bari to ko na sallah kaji duk wanda ya hana sallah Allah ka san waɗanda sun ka hana sallah Allah ka Allah kakkai musu tsahiri Allah ka kama su waɗanda sun ka hana sallah da gangan Allah ka kama su don haka ina tabbata muku ya ku al'ummar musulmi wannan umarni da JNI ta baya wannan umarnin banza ne baya da hurumi ga addinin musulunci baya da hurumi ga addini baya da hurumi gwamnatance mu musulmi babban kundinmu shine alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka yake ko ba haka yake ba a sunna ta manzon Allah akwai wani komi girmansa cikin musulunci wani shugaba na musulunci da an ka ba dama ya kayar da sunna ta manzon Allah ya ce ya hana sunnar manzon Allah tarawihi ta tabbata ga sunnar manzon Allah ko ba tabbata ba manzon Allah ya umarci al'ummarsa ya kwadaitar da al'ummarsa ga yin tarawih ko bai kwadaitar ba to wane shugaba ne ya manzon Allah girma da zai cewa a bari kuma a saurare shi babu shi don haka wannan maganar banza ce addinance to mu dawo gwamnatance dokokin da gare mu sanin mu su wane ne ke yin doka JNI na cikin kungiyoyin da an kai da musu yi doka to da wanda dalil JNI za ta yi mun doka ce ta hana mun sunna ta manzon Allah JNI kun ji kunya kamata ya matsayinku na ƙungiyar addini a ce kun taimaka kun raye sunnonin annai ba ba ku hana sunnar manzon Allah ba to ku hana tarawih ku hana tafsiri me kun ka samu yan kuɗin da yahudu za ku za su ba ku nan za ku samu nan za ku barin su ku can ku iska muhushin Allah duk wanda ya faɗa da sunnar manzon Allah wallahi ina tabbata muku sai Allah ya kama shi don haka mun yi Allah wadare da abin da jiyan ayi ta yi mun yi Allah wadare kuma an ka samu wawaye daga cikin malamai suna cewa yayi daidai ƙarya suke yi munafukai ne mun kalubalance su zo su kawo hujja cewa wai abinda duk umarnin da shugaba ya bai ko ya saba ma Allah abin wannan ai magana banza ce kowa ya san magana banza ce wa yayi umarni wa ba da umarnin cewa ka bi wani akan sabon Allah babu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai suna nan ingantattu birjik inda yace da'a da wacce ai da'a ba shi manzon Allah ba Allah yace annabi ya bayyana cewa ya shugabanni da'a ko to sai manzon Allah ya bayyana mana cikin hadisai ingantattu cewa da'ar da anka ce kuwa shugabanni fa idza amarukum idza amarukum bil ma'rufi in sun umurce ku ne ga aikin alkhairi amma in shugabanni sun kai umarni a gaban kansu wanda yake ya saba ma umarni Allah ko da manzon Allah manzo Allah cewa ko saurari su kan mu yi ko saurara ba mai musu da'a ko saurari su manzo Allah yake kan mu yi hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wata runduna ta yaki sai ya jagorantar da wani akan su yace sai mishi da'a wa ya sa wannan jagoran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau duk tarayyar Najeriya da sarakunan gargajiya da shugabannin siyasa da duk wani mai ansa shugaba akwai wanda zaka kwatanta shugabancin sa da wannan jagora da manzon Allah ya saka babu shi manzon Allah ya sa shi kuma ya umurci yan tawagan nan su yi mai da'a suna cikin tafiya sai sun ka saba mai sun ka saba sun ka bata mishi rai hadisin nan cikin sahih bukhari sun ka bata mishi rai yace ku teku ku yi itace sai sun ka jo sun ka yi itace sai ya kunna wuta wuta ta kama balbalbal yace to kun san manzon Allah yace ku yi min da'a ko sun ka yace to ku shiga suna batun shiga kada laifin ya zama musu biyu ɗazu sun ɓata re kuma yanzu ya ce su shiga wata sun ƙi shiga sai wani matashi daga cikinsu ƙazan matasa sun fi kyawun ra'ayi wani matashi ya ce ya ku jama'a saboda gudun wuta fa ya samun kai imani da manzon Allah yaya wani zai umarce mu cewa mu shiga wuta yace ni kam wallahi ba zan shiga ba sai na tambaye manzon Allah in yace in shiga sannan in shiga saura sun kace matashi da gaskiyarka karshe karshe sun haƙi shiga bayan sun gama abin da manzon Allah ya tura sun da sai sun hafa wannan labari sun ka ba manzon Allah to albishirin kowa ya bude kunnin sai ya saurara da sun ka faɗa ma manzon Allah ga abin da ya gudana tsakanin su da shugaban da annabi ya samu su wace amsa manzon Allah ya ba su yace law dakhaltu muhala lama kharajtu minha abada innama da'atu fil ma'rufi da kun shi kun yi arziki da kun shiga wutan nan da shugaban ku yace ku shiga da ba ku fita da cikinta har abada ba kenan da ta zarce za ku yi ko lahira wuta Allah zai saku sai annabi ce inna da'atu me ma'anar innama adatu hasirin ai abin sani kawai da'ad da an ce ku yi musu fil ma'ruf ga ma'ruf soke sunnar manzon Allah ka ce ka dakatar da sunnar manzon Allah yana cikin ma'ruf ha to ina je na na ga hurumin soke sunan manzo Allah tarawihi don aka wannan maganar banza ce ya ku jama'a Allah shi wa mutanen kabe da mutanen sauran jihohi albarka har na sakkwato sun sa kafa sun yi fatali da wannan sun te sun yi tarawihin su tarawihin ku insha Allah karɓaɗɗiya ce wurin Allah wannan doka dokar banza ce shugaba in dai na musulunci ne to abinda an ka ce ya bada umarni ga abinda ya daidai da umarni Allah dan manzo Allah wannan ala ra'su wal aini amma ka ce mana ga wajibi da wanda Allah ya wajabta a kanmu ko ko ga sunna wanda manzo Allah ya zunnanta ka ce kanmu yi wallahi mu ko sauraron ka ba mu yi ina fatar kun fahimta don haka hikimar wannan magana yanzu waccan ta wuce ko da gobe ana samu wata ko karya wannan doka ba shi ne laifin bello ya bace ya yi kuruji a baccewa na ya yi kuruji a ce na zan kirista ko ba ya kata annan ba in dai sai an wa shugaba da'a ga sabon Allah ni wallahi dama ban shiga ba balle a ce na fita kuruji ba fita ba wallahi ni dama ban shiga ba duk shugaban da ya saba ma Allah wallahi kai tsaye zan saba mishi don haka ni dama ban shiga ba ni ba kuruji ne ba ni dama ban tare da ku nan. ina fatar kun fahimta to wa'annan suna cikin matsalolin da an kai fama da su cikin azumi sai shedancin da shedan ya kawo cikin watan azumi wasu kamar ba su azumi jama'a annabi ya yi umurni azumi ba wai kamewa daga can abinci da shan abin shi ba da shan abin sha ba kawai kamewa ne daga duk abin da ke sabon Allah hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa illa sahar da yawa mai azumin da bai da komi na ladar azuminsa illa yunwa da kishin ruwa in ji wa in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mi manzo Allah ke nufi da wannan magana wani mai azumi ne wanda manzo Allah ya ce ya tashi tutar babu in bancin yunwa da yene da ita da kishin ruwa bai da komi lada ko ta ibbe bai da wurin Allah wani irin mai azumi ne mai azumi mutumin da yayi ne da azumi amma kuma yayi ne yana saba ma Allah don haka in dai kana son azumin ka ya zan karɓaɓɓe wurin Allah ka samu ladar azumi to wajibinka ne ka kama gaɓuɓuwanka gaba ɗaya daga sabon Allah kayi ne kana azumi jama'a baka ci abinci baka sha abin sha baka sadu da iyali ba amma kayi ne kana giba kayi ne kana ƙarya kayi ne kana saurarin kaɗe-kaɗe to wannan azumi suna ne null and void azuminka baya da lada in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in ji ni ba to saboda wannan shedanci na corona da abubuwan da na haifu sababiyar corona wasu maimakon su kashe nukka da daruruwan azumi ana zikiran Allah ana karatun alqur'ani ana istighfari ana hailala ana tasbihi da sauran abubuwa na zikiri sun kashe sun kashe ramalana ga giba mafi yawa giba kuma wanda an kafi cin naman sa cikin wata azumi shine billa yabo haka ne ko ba haka bane ai billa yabo yace kaza ai billa yabo yayi kaza billa yabo ya koma shi kaba shine qur'ani <laughs> eh cikin wata azumin nan billa yabo shine qur'anin wasu masu wa'azi su jiran ma billa yabo masu rubutu ɗan yara masu rubutu ga facebook a rubuta ƙarya game da belle yabo babu abin da ba a ce ba cikin wannan watan na azumi ni kallo ɗaya nika ina mamaki mutanen suna azumi ko ba su yi ba abinda ba a ce ba ina fatar kun fahimta tun fara azumi ake bugo malla an ce an kama in ce ah, ba wanda ya kama ni ashe wai kamun kafin baturi na cewa under every smoke there must be fire ko inda dukkan ga hayaki to bincika kasan hayakin na akwai wuta ana fara azumi sai ga magana kullum bugo mini akai hannun gajima malla an ce an kama in ce ni ba wanda ya kama ni ina nan gida ashe wai maganar kamun akwai ta amma an yi timing ne suna ganin ga best time na su kama belle abu don haka an ka bari irin yau ranar juma'a juma'a ta ƙarshe 28 ko 28 ga ramalana mun yi sallar la'asar nan sai ga ɗiyan sanda sun tuwa an yi ƙara don cewa ya ƙara ta kuma gwamnatin jihar kaduna ta yi ƙara ta mai haɗar da gwamnatin jihar kaduna don na ce baya da kyau a hana sallah mai laifin belle abu me laifina eh cewa duk wanda ya hana sallah baya da hujja sannan ni gama da addu'a nace ya Allah ga ga kasuwanne da ofisoshi da sauran wuraren masha an bude amma an kulle masallatai abinda waɗannan mutane ke son su nuna ma uwa duniya shine ba inda corona take illa cikin masallaci ɗakin ka nace to wannan jafa'i ne bare mai maimaita abinda nace nace wannan jafa'i ne ake wa addini kuma ba mu daukar wannan nace ya Allah duk wanda yace corona babu inda take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka tsakaninku da Allah haka nace ko ba haka nace ba tsakaninku da Allah na ambaci sunan wani sai an kace wai billa ya tsine ma wani inan ne ake tsine ma ‘yan ana magana jama'a 'yan ana wa'azi ba a wa'azi saboda mutum guda mutum guda ya rufe masallaci ba mutum guda ya rufe masallaci ba don haka in dai ba wata azazza a tsakaninka da wani mutum ba to ba dalilin zai sa ka keɓance shi ni dun nice in nice duk kuma ina nufin dot ya Allah bari in maimaita don ku san ban jaye addu'a ta ba tana nan wadda ne ta ya Allah duk wanda ya ce ba inda corona take illa masallaci ɗakinka yawa masallaci jafa'i yawa addini jafa'i ya Allah duk wanda ya ce babu inda corona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk wanda yace ba inda corona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka ya Allah duk wanda yace ba inda corona take illa cikin masallaci Allah ka tsine mai albarka Allah ka tsine mai albarka Allah ka la'ane shi ka saukar da hushinka da azabaka akai nai abin nace kenan in akwai mai iya walwala wannan addu'a zai walwale in akwai wani munafiki dan shammiya da ke iya walwala ya zo ya walwale Eh, bello ya ya saba manhaji na salaf wa gaya ma bello ya salafi ne wa gaya ma su waɗancan nesa suke gare ne ku a kusa garan kun taɓa ji an ce bello ya ba a salafi kun taɓa ji randa Allah ya ku wa ya gaya ma bello ya ba salafi ne shiriri ta waɗannan sunaye Allah ta baraka wata Allah bai sa muku waɗannan sunaye ba wani suna Allah ya saba bello ya bo musulmi bello ya bo musulmi ne musulmi sai ce ya saba manhaji na salaf mun korai salafiyar yan daudu har sai an kori bello ya bi da gare ta salafiya ta yan daudu wanda yan daudu suke ciki salafiyar yan daudu har sai an kori bello ya bo wallahi ni da ɗaya ban shiga ba wallahi ni da ma ba ni cikin salafiyar yan daudu don kun bata lokacin ku cewa wai kun kore bello ya bello ya ba sai ya sa manaji na sallar sallar din wa sallar dan daudu salafi dan daudu wanda ke kwanci a ci shi a bashi kuɗi dan daudu don ana tuwa ma addini asiri to ku bari mu bude ta duka ba maganar salafiya ake wa waɗancan ba maganar su zan mutare ake musu dan daudu mutum ne ka zo kana buɗan munta ana cinka ana ba kuɗi ka zo kana salafiyawa in yara ba su sani mu ba mu sani ba dan neman katon banza to Allah ya shiryar da mu don haka wanda ke tunanin belle ya ba a salafi ne ko belle ya ba kaza ne a duk sunan da ka sami wanda ba na musulmi ka zalunce da ba da ciki ne ku banne belle ya ba musulmi in akwai wani wanda kuma musulunci mallaka uba ne da ya zo ya kore ni amma waɗannan sunaye babu ruwana da su ran da Allah ya yi ku karatun da kun kai in kun yi mai yawa in kun yi dan kadan irin na bello abu dan kadan ko kun taba karo da littafi inda an kace Abubakar As-Siddiq as-Salafi ko Umar ibn al-Khattab as-Salafi ko Usman ibn Affan as-Salafi ko Ali ibn Abi Talib as-Salafi ko kowane daga cikin dubbunne ɗaruruwa na sahabban da manzon Allah ya bari kun taba ganin sunan sahabi guda da an kace ma as-Salafi to nan kuka samu wannan suna ba haifi guda da aka salashi aya na nan cikin suratul baqar Allah ya ce imani irin nasu ake karba to ba salafi cikin su fa in amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw na'am fa in تولوا فإنما هم في شقاق نعم فسيكفيكهم الله To kun jiya imani inda a wanda Allah ke karɓa na Allah bai karɓa imani sai irin na sahabbai. To cikin sahabban manzon Allah gaba ɗayansu ba ba salafi. Ya za a kira ni abinda ba sahabi guda da ya kira kansa shi. waɗannan sunaye ma an zalala bi hamin sultanin ga alƙur'ani gaba gare mu Allah ramma kawo min aya inda Allah ce mu zan salafawa kawo aya in akwai wanda an da aya inda Allah ya ce ku zama kunu salafiyi na ku kawo ni nace ce babu in akwai hadisi guda da manzo Allah ce ku zan salafa ku kawo ni nace ce babu waɗannan sunaye ne da sun ka samu asali daga baya ya za ka mai san baya amma wane suna Allah ya sa mana cikin Ya yace huwa sammaku muslimina min qablu wajahidu fillahi haqqa jihad na'am tabakum wama ja'ala alaykum fid min haraj na'am millata abikum ibrahim na'am huwa sammakumul muslimina min bari haka nan Allah ya ta ali imra da kuma Allah ya ce wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutun na'am wala tamutunna illa wa antum Allah ta baraka wata ta'ala ya kira masu imani ya ku jama'a kuna cikin masu imani to ga umarni daga Allah yace ya ayyuhal halladina amanu ya ku waɗanda sun kai imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah haqqa tuqati mafi gaskiya ji tsoron sa ko me ma'anar haqqa tuqati kowa ya gurgudun iya kokarin sai Allah yace wannan doka ta farko doka ta biyu sai yace wala mutunna kakku kuskura ku mutu illa wa antum salafiyuna illa wa antum maza illa wa antum muslimun kafku kuskura ku mutu sai kuna musulmi don haka mi Allah zai tambaye ka gobe kiyama ka zamba salafe ko ko musulunci zai tambaye ka musulunci shi wannan shine umarnin da Allah ya bani don haka da ɗaya rana bello ya bai zamba salafi ba da ɗai salafiya ba kayan su bello ba ka taɓa jin ko da wargi ba ka ga an rubuta sunan bello ba an ce a salafi ba da ɗaya wannan shiriri ta ni ba ta kawo garan ba bello abu menene menene musulmi ne ya isan duk wanda ya kara mini wani abin ga musulunci Allah shi isan mini gare shi don haka masu ta kamar salafiya ku taicen ku ta yi waɗanda abin ga manhaji na zala ku taicen ga ku da mu muna nan musulmi to Allah ya shiryar da mu to waɗannan duk suna cikin matsalolin da an kai karo da su ko an samu munafukan malamai an samu 'yan yara 'yan munafukan malamai 'yan shangimiya gidan sarki fadawan gwamnati sun faɗi abin da suke so game da bello yabo wannan ruwansu da suka tana wa mutum aibi da ina ganin jikina ba inda babu tambon suka amma ga bello yabo kalli jikina kamar jikin ɗan maciji da suka tana aibi da yanzu bello yabo baya da rai irin soke-soken da an kai mai to waɗanda an kai can baya ba su yi tasiri bai sai na yanzu na yanzu wani tasiri aka tsammanin a yi su yi na ji wani yana kira ga gwamnati cewa bello yabo bala'in an ka kyale shi bala'insa zai fi na boko haram ko? don hakan ga yana kira ga gwamnati cewa ta hana mu bello yabo wa'azi ko kuma in ba ta iya hana mai wa'azi to ta kulle shi gidan yari har mutu don Allah wagga magana magana ce don Allah wagga magana musulmi ce a kulle ni gidan yari har mutu da nemi bana shekara ta sama da talatin ina wa'azi duk najeriya ka tara ta wuri guda ba haka mutum guda da lokacin wa'azi na ko bayan na kammala wa'azi an kamare shi bello ya sabon mai wa'azi ne ai babin da fara wa'azi ba sannan shi shi mai kira matsayi ne nawa billahi allazi la ilaha illa ko garin su bello ya bai shi daraja ko garin su bello ya bai ba wani abu ne illa hasada na buga kirji lokacin da na dawo daga Kaduna na buga kirji ce belle ya ba karin mutum bane to ashe wai wannan magana kamar an daka mai ma ga kan zuciya to mutu duka yake akwai abin da za su iya hanawa shi yanzu ya ci faɗi ya rima ya buɗe mai masallaci ya riman bakura yau shekara ya riman bakura nawa da sauka da mulki to kaddara ko da shekara karshe ta yariman bakure sauka an bude mai masallaci masallacin juma'a gare shi yana hudu ba kun taba jin hudu ba sai in bancin wannan da ya gida ga bello yabo sati duk an yi hudu ba amma bata bata wuce nan inda yayi ta ba saboda mi saboda Allah ya san zuciyarsu ba ta da kyau ga bello yabo nan in ni bumbun kari na sai ya watsu ko ina shi ne laifin to in kana iya hanawa ko kana da mai hawa hanawa ku zo ku hana amma maganar gwamnati ka aji gwamnati wallahi na ka kima ga gwamnatin Najeriya wallahi na shi mai magana ya sani na fi shi kima ba gwamnatin Najeriya ba na rince da Allah ko ga gwamnatin garin Zamfara na fi shi kima ya sani ƙarshen azumin bana azumin nan na bana shi ya bugo mini waya ya bada labarin wata karama ta Bello Yabo kwangila gwamnati ta bashi kwangila an ka bashi ta ciyarwa za a yi bota oshe ssv a kawo finance yan kawo finance wurin wa za a kawo accountant general accountant general na zamfar mutumin bello ya ne ya samu wai accountant general ranka ya daɗe don allah yana da bota wadda za a yi da oshe ssg me ya sunan ka yace suna na ni ne ne sai faɗi suna ne yace ah ga arta mala ai bota kada tazo zo za a biya ka albarka bello yabo bello yabo yace ai bello yabo mutume na ne sau biyu muna zuwa da shi gidanka shi ya bugo an ka ce albarka ta za a biya shi don haka da ni da shi wafi wafi darajar zamfara the difference is very much clear don haka wace gwamnati hake kira wace gwamnati wace gwamnati gare shi wadda za ta hana bello yabo azi babu ta wallahi najeriya gwamnati wadda ka hana bello yabo azi wallahi babu ta in kuma akwai ta ina ne ina jiran su ba bala'i ko zantarsuwa ba in wuta zan kunna ma najeriya wallahi za a banni in ci gaba in kunna wutar ba wata gwamnati ba wata gwamnati yau Najeriya da ke taka iya taka mu dalle abu birki ga wa'azi babu ta don haka wannan bakin ciki da shi zaka mutuwa ya kai da ya za hasada dan daudun yan salafiya da wannan bakin ciki zaka mutuwa dan daudun yan salafiya ya gama rarraban munta yanzu da abu ya ka yaka dakantar da dalle abu. bo hana Bello ya azi don ka hana dalle abu azi ko a daure belle ya bi hayya mutu wane ne marin daure belle ya bi Najeriya hayya mutu wane ne babu shi wallahi in kuma akwai shi na kalubalanta to a zo a daure ne yau Najeriya akwai mai dalibai kamar belle ya bo ka Allah ka raba mu da hasada yanzu me yayin laifin belle ya bi da an ce daure shayyan mutu yi ma shugabanni na sai ya bisa mumbari ba shi ne laifin ba shi ne laifin inda ya ubanka an musailima ba ka cewa bello ya ya taba wa'azi ga wani lokaci da bello ya ya taba wa'azi an kai tashi hankali ko akwai shi babu shekara shekara ko talatin da wani abu inda shekaran jiya na fara a ce wannan take-take ne zai kawo tashin hankali duk wani wanda adda mulki ya kowane faruwa a baya kowa in ka cire muhammadu buhari shi ɗaya wata tsaye lokacin da fara milki, da eh, lokacin da fara wa'azi amma duk wani da gwamna da minista da wani mai duk sanda na fara wa'azi ba su kowa kuma har yau ana nan ana yi lafiya to yanzu laifin bello shine yi shugabanni na siya bisa mun bari ko Matsalar yi eh, shugabanni na siya bayyane matsala ce wanda ahalin sunna magabata sun yi saɓani a kanta ko a yadda ko ka a yadda haka take muna da yadda suke da hadisi ne gare su kwaya guda to mu muna da hadisai masu yawa waɗanda tabbatar da halaccin wa shugaba da siya bisa mun bari masu yawa gare mu to hadisin su shi a hadisi namu ba hadisai bane shi yasa Allah ya gafarta ma babban malami Muhammadu Salihu al-Utsaimin ku diba fatawal usaimin majmu'u fatawa ta usaimin an yi mai tambaya game da wannan matsala a kara makallahu me za ka ce game da halacci ko aka san haka nawa shugabanni na siya bisa mumbari domin wasu suna ganin ma cikin fatawar wasu suna ganin yi ma shugabanni na siya bisa mumbari ma yana cikin manhaji na salafus sale wasu kuma suna ganin baya cikin manhaji ya saba manhaji na salafus sale sai Usaimin ya ce sun ka ce daga cikin daluluwan masu cewa ya halatta a yi ba shugabanni na sai bisa mumbari a kawo hadisi sai wanda Imamul Bukhari ya fitar cewa wani daga cikin khalifofi sunnar annabi ta tanadi cewa idan an ka zo sallar idi idan azumi ne ko idin layya me ake fara yi sallah ake fara gabatar suwa ta idi sannan a yi ba daga baya to sai an ka samu wani sarkin musulmi yana zuwa sai ya hau mumbari sai ya fara ba. ya canza sunnar annabi ko bai canza ba ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar idi ake fara yi sannan a yi ba. da zuwan wannan sarkin musulmi sarkin musulmi ne kuma ya fi ma wannan sarkin musulmi zamanin mu ya fi duk wani gwamna na demokuraɗiyya ko shugaban ƙasar demokuraɗiyya sai ya hau da zuwa ne maimakon ya gabatar da sallah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam sunnanta sai ya canza sai ya fara gabatar da hudu ba don Allah akwai taro kamar taron hilin idi to nan ba a bari ya dawo ba kuma shi wannan bawan Allah bai ja shi gefe ba sai ya miƙe tsaye ya ce gayyartum wallah wallahi kun canza sun canza mene sun canza sunnar manzo Allah sallallahu alaihi kun canza sunnar annabi fili idi jama'a don Allah taron da ake wa bello ya ya taru fili idi to Imam Bukhari ya kawo shi ce Buhari ba salafi bane ko ko sahabin da yayi wani sahabi ne Abu Sa'id al-Khudri garwa Imam Muslim garwa ya Bukhari ya nuna wani yace Abu Sa'id al-Khudri ya yaba mai amma garwa ya Imam Muslim ya nuna Abu Sa'id ma ne yayi wannan gyaran yace gayyartum wallahi kun canza sunna fili idi jama'a yace to wannan hadisi na Abu Sa'id da khudri yana daga cikin abin da suke kawo hujja cewa ya halatta manhaji ne na salafu na sale wa shugaba na ziya da mun bari bayin jama'a hadisi ne sai ko ba ingantacce bane da shi da hadisin da Ibn Abi Asim ya kawo wafi inganci da hadisin Bukhari da hadisin Ibn Abi Asim wafi inganci na Bukhari ya inga wannan Bukhari ya kawo shi sannan akwai hadisi sai shi ko imam muslim ya fitar da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai wani iri ka zo ka zanna bakin kofa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shugaban Shuhada duka shine mutumin da yazo yawa wani shugaba na musulunci nasiha ya kama shi ya kashe mu abinda muke nema kenan ba magana kai gidan yare ba kai ne dan mace Najeriya kowa ya san Bello ya bai tsoron gidan yari ina tsoron gidan yari ko ba ni tsoro ne wallahi ba ni tsoron gidan yari kai a dan mace kai ke gudu akai gidan yari don da an kai ka matan ka na wacewa shekara ta biyan gidan yari mata na ko talla gujja ba hadu sun yi ba kuma hannu fito wallahi ina da kuɗi cikin akawun na banki gidan yarin wa don haka mu abinda muke so in mun kawaka ba su shawara ba su kama gidan yare ba in bello ya bai komai muku nasiya cikin masallacin ku kama shi ku kashe mu mutuwa muke ne ba ba gidan yare ba mutuwa ita ya kamata ka bada shawara a kashe bello ya bu sun ka ce ma usaimin to waɗannan suna daga cikin daluluwan shi ma wannan hadisi ne sai imam muslim bai fitar da shi mutumin da annabi ya ce sayyidu shuhada shine mutumin da ya zo yawa wani shugaba na sai ya shugaba ya kama shi ya kashe tawa shugaba daɗi ko bata yi mai daɗi ba bata mai ba ashe wacce nasiha sai tawa shugaba daɗi in an ce sai abinda da waɗannan lalatattun 'yan siyasa ke so muka faɗa musu a ah, addini ya mutu kai tumbuce mu kai Allah ya sa in mun ka faɗi su kashe mu ko kuma su in mun ka faɗi saboda takaici su mutu wanda duk adda kwaɗin zuwa ya kulle bakin dalle ya bayyana ban ya zo gane ya kulle min baki an ka tambayi Muhammad ibn Salih al-Utsaimin yace daga cikin abin da ke jawo halaka ke jawo bata ga mutane shine bangare dauka bangare guda na nasti a bangare guda yace wannan shi abinda da ya batar da khawarij da mu'tazila da sauran yan bid'a ba dauka bangare guda su bangare guda jama'a hadisai sun zo tabbas ba mu shakkar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya wanda ya ga wani abin ki ga shugaba ya kama hannunsa suke banta kada ya bayyana mai nasiha ala da yatan ba shine hadisin su ba mu ko ga namu nan da yanga an yi ma shugabanni nasiha bayyane kuma in ka ce ma bello khawarij in ka ce sani umar rijiyar lemu khawarij ne in ka ce mansur sakuta khawarij ne in ka ce wane ne guda dr bashir khawarij ne da sauran mallaman da an ka fitar an ka ce duk khawarij ne ni khawarij ta yi min kaɗan a ce min kirista ni kirista ne ka so a kai na gare shi ba khawarij waɗanta a basu khawarij amma belle ya ba a take totor a ce belle ya bi kirista ne ni shi nike so khawarij din mi to in kace khawarij ne su waɗancan kana kira su khawarij yawan zamu ce Abu Sa'id al-Khudri da yayin shugaban nasiya filin idi zamu kira khawarij to in baka kira shi khawari baka kira bello abu ka zan munafiki don dulle fi guda sun kai da bello abu da abu sa'id da khudri don haka in bello abu ya zan khawari abu sa'id da khudri ma ya zan khawari kaga waɗannan su ko mi za mu kiran su yan shi'a don ba su da manufa illa su ka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Usaimin yace dauka bangare guda na nasoshi a bangare guda shi abin da ya batar da duk wani wanda ka saya bace hadisai sun zo cewa a ja shugabanni a keɓanta da su a musu nasiha sannan ga wasu da na zo da halaccin yi musu nasiha bayyane to in ka ɗauki wancan ɗaya na a ja hannun shugaba a keɓanta da shi yanzu don Allah jama'a akwai da gwaida baya ga gwamnatin tarihin Najeriya ko babu to yanzu ni Bello ya bi mai wa'azi duk da yake ina nuna muku kusanci na ga Muhammadu Buhari ina da kusanci ga Buhari ko bani da ina da kusanci ga Buhari yana cikin abin da ya bata motan katon banzarai yayi ko gwamnan jihar su bai damu da shi ba amma ni ga shugaban kasa ya kula da ni kuma ina da shaida guda biyu da ta nuna shugaban kasa ya kula da Bello Yabo ina da shaida ina fatar kun fahimta to yanzu daidai da irin bello ya ba da adda kusanci da muhammadu ba don allah yau jami'an nan na tsaro da annan kewaye da muhammadu suna bari na in ja hannu ne muke tsanta gehen imai nasiha a kaninku da allah kai ta mutum muhammadu buhari ya yi nisa aminu waziri wanga da akane na ko ga shekaru na girme mishi Aminu Waziri kanena ne don Allah yau ana bari in ja jami'an an riga wannan da ake wai da shi da bindigogi AK47 in ni ja hannu ne in keɓanta da shi suna kyale ni to shi kenan kuma sai mu kyale su kaɗa mutane cikin halaka sai mun yi musu nasiya nan nika jefa musu nasiya ka haɗe baka mutu ba bari cewa ɗaure belle ya ba ce akai belle ya ba lahira don haka jama'a za a yi na siya a bisa mun bari ko an bari wallahi za mu ci gaba da yi ba mu bari wallahi ba mu bari abu guda muke kiran shugabanni shi a sayo kari su ya ban kware su huta da nasihohin belle yabo nasihon in kuma sun yi ba daidai ba to dole su yi hankali da belle bella abu. ina fatar kun bai waɗannan 'yan daudu wallahi ba su iya kare ku to ita batun maganganun 'yan daudu ba su iya kare ku waɗannan 'yan daudu ne da cikin malamai ta ji an ce bello ya bi jahili ne ni ba jahili ni abin nika ka so a ce bello ya bi kafiri ne ai duk waɗannan an tsaya kusa ka ce bello ya bi kawari bello ya bi jahili kai ce bello ya bi kafiri ne kuma kuwa kafiri ba yahude ni wannan za ta damuna akwai abin da zai rage ne da shi to shekara ta nawa shi mai magana bello ya bi jahili ku te garin su ku jiya ilimin da yawa bello ya bi shi a can ana yi mai ai ba a san malami ne ba ya ce ba a san malaman bello ya to in baka sani baka zo in gaya ma ni ne bello ya bun ina da mallamai jama'a ko bani da to munafikin Allah in baka sani baka zo ka tambaya a faɗa ma mana yayi tambaya ko bari a bashi amsar biyo ya ce wa bello ya ya karanta sayyid bukhari billahi la ilaha illa huwa ni ga manyan malamai ne karanta sayyid bukhari manyan malamai na ji da faɗi waɗanda ko ina duniya sun isa malamai gare su ne karji zaune buhari haka musulun haka abu dawuda ga manyan malamai na karance su in fara sa sahihul bukhari jama'a ga mallan bala don kala argungu shi na fara sa sahihul bukhari gare shi mallan bala yana nan dare bai mutu ba ku zo argungu tambaye shi shi ne Mallamina na na farko wanda na fara sa sahihul bukhari gare shi mallam bala dankal yana na argungu shine sarkin malaman sarkin kabin argungu gare shi ne fara sa sayyid bukhari ina nan ina karatun sayyid bukhari ga mallam bala dankal Allah ya min baiwa sai ni samu admission a biyu sai na samu kusanci da abubakar gumi sai na koma gidan abubakar gumi shekara ta uku ina karatun sayul bukari ga malla abubakar gumi duk da yake ga wannan munafuki dan daudu shi ma abubakar gumi bai tsira ba ya ce jahili ne ai ba da bille ya bai fara ba hak asida yayi a fata'u abubakar mahmud gumi kora kora wallahi takalmin abubakar gumi ya hishi ne koma gidan abubakar gumin ci gaba da karatun sai da bukhari to ana nan bello yabo bai yi ƙasa ga gwiwa ba yanzu maganan nan da aka yi bello yabo yana karatu ko bai karatu yana karatu ga malamai kuma ya sani shi ya sani don in ba faɗa ma kowa shi na faɗa mishi yanzu maganan nan da aka yi finally ya nake na digiri na hadisi finally ya shekarar ƙarshe in bancin korona gada 'yan kwanaki na gama na rage mai in gama digiri na hadisi kuma ƙa'idan makaranta wace makaranta nike karatun digiri na hadisi ne ita ce jami'atul madina al'alamiya al-madina international university billahi la ilaha illa tun lokacin da an ka bani admission 2014 yana cikin mutanen da na buga mana ce na samu admission yace eh makaranta kwarai ce ai jami'atul islamiyya ta Madina ita a ɗauki da ita ya sani to yana daga cikin ka'idar su ba za ka gama digiri na hadisi ba sai ka karanci duk kutubu 60 din nan mun gama Buhari ga profesoshi na hadisi mun gama muslim mun gama abu dawuda mun yi tirmidhi yawan cikin nasa'i muke sai ibnu majah ba da dadewa ba zan za mu kammala su insha Allah ta'ala don haka na bada amsa na bada amsa ko ban bayar ba na bada amsa kuma ina da shaida ina da admission letter na makarantar ina da hand out duk ɗin ana so zan ɗauko ga karatun da muke yi ga karatun bukhari ga karatun muslim ga abu Dawud, daga tafsirin Ibn kasirin da nake muku ba haka dai ne mai hawan ƙaura ba wallahi shi a tafsirin da muke yi cikin makarantar nan wani associate professor wanda yake na ƙur'ani ne ƙur'ani ya karanta malamin jami'atul azhar da shi ke karantar da mu tafsirin Ibn kasirin don haka ba hawan kaura ne wa tafsiri ba shi ma tafsiri hakan ga raddul azani ga abubakar mahmud gumi Allah shi mai rahama ne karanci raddul azani shi yasa kaga kowa ba cire mahulla ga raddul azani don ni daga bakin mai ita ne dauko jama'a na bada amsa ko ban bada amsa ba shi in ya kai dan halaye yazo ya faɗa mana duk zan fara waye malami ne in ba shege na ga uwa tai bai zo ya faɗi duk zan fara waye malamin sa na ji yara suna bashi amsa kamar irin mallam haya a salafi da sauransu suna cewa wai yayo digiri jami'a wallahi digirin komi bai yo ba in ba na iskanci ba digirin komi bai ba illa na iskanci ku bari in ba ku tarihin digiri nai kuma ina da shaida ku saurara mana kun san profesa Mansur sakwato ko profesa Mansur sakwato wannan namu yana cikin khawarij aiko ga shi wancan dan daudu yawa to mansur sakkwato shekara guda sun ka tafi madina tare da shi sudan sun ka fara zuwa sun fara karatu sun ka shiga ta kwale-kwale jirgin ruwa sun ka tafi ya je da sun ka taka Allah ya musu baiwa sun kai madina sun ka zo madina sun ka tafi jami'atul islamiyya an kai musu interview kowa ya gabatar da takardunsa har shi wannan katon banza ya gabatar da nashi takardu Allah ya musu gyaɗar dogo an ka ɗauke su kuma na ina muku rantsuwa da Allah wallahi ba ba professor Mansur ya faɗa ba wanda ya narin da Allah yadda nake ba ku labari shi ya bani labari saboda tarin mu wannan labari ga baki ne na ji shi Najeriya bai da amini kamar Bello Yabo sun amanar zama ce yayi Allah ya tona mai asiri ya ɗauki takardu na jabo tare da su Profesa Mansur sun ka taya sun ka tai madina an ka bashi admission based on takardun da ya presenting an bashi admission after some time jami'atul islamiyya ta madina sai ta gano takardun na jabu ne an kira shi a bashi right to fair hearing an ka ce takardun da ka kawo na jabu ne yace eh gaskiya ne gaskiya ne yace gaskiya ne dan salafi ai bai ƙarya yace gaskiya ne ya ka takardun jabu to makaranta ya yi shiru sai an kashe to an kore ka don haka ko shekarar farko bai kammala jami'atul islamiyya ba ku haɗa mai yahaya as-salafi zariya cewa yayi kuskure cewa wai yayi digiri wallahi digirin komai bai yo ba in ba da isgar zan hada muku digirin da yayyo an ka kore shi da makaranta ya tafi ya shiga nan ya fita nan da wasu ɗalibai na Najeriya waɗanda sun riga shi zuwa daga cikinsu akwai ɗalibi ɗan Sokoto amma ba Mansur ba ne wani ɗalibi ne ba sai na abinci sunansa ba yana daga cikin waɗanda na kai shi inda mutane ana na a shigana na a fitana a shiga a fitanan har sun ka samu wanda zai yi musu jagoranci zuwa ga babban malamin musulunci Sheikh bin Baz bin Baz Saudi Arabiya haka yake kamar Abubakar gumi lokacin da yana rayu Najeriya jama'a ana ganin girman su ko ba a gani daidai da makiyan Abubakar gumi yana kimanta Abubakar gumi to haka bin Baz balle Saudi Arabia su ba su da yan dariƙa ba su da yan Shi'a duk wanda ka san Saudi Arabia na kimanta Bin sun ka ce har inda Bin kan akramakallahu ga wani ɗalibi ahli sunna ɗan Najeriya yana cikin masu da'awa can Najeriya ya zo nan don ya ƙara karatu a je a taimaki sunna amma Jami'atul Islamiyya an ko ta kore shi yace asha don Allah muna son ka taimaka mana a mai da shi karatunsa taimako ne kaza da ka masa da su bin bas bawan Allah yanzu kamar abubakar gumi so nawa ya rubuta takarda takarda ta zama shari sai ka zo mai da ƙarya ka san mutum ɗauka yake yadda yake haka kowa yake su masu gaskiya ne don haka ba su ɗauka ana ƙarya sun kai mai ballulluɓa bin ba zai sa sakatare ne ya ɗauku takarda ya rubuta zuwa ga bayis can sala na jami'atul islamiyya ta madina cewa muna roƙon alfarma wannan ɗalibi don Allah a mai da shi makaranta ya ci gaba da karatu domin ya koma sai ya ci gaba da da'awa to ga da'awar inda ta tsaya ina da awa ta tsaya gidansu shehi na zamfara da da yarima yariman bakura iyaka inda da awa ta tsaya kenan sai a ambaci wanga sani umar rijiyar lemu a ce mai khawarij dan bid'a jama'a ku diba kokarin da sani umar annan nayi fa dr sani umar amma dan bid'a ne dr sani umar rijiyar lemu dan bid'a ne amma ga wancan munafiki ku diba dr bashir ali kano ku diba kokarin da annan suna wa sunnar manzo Allah da addini gaba ɗai yanzu bashir ali sai an kace shi dr ana sanar da ahalin sunna cewa dr bashir ali ko sunan kungiya bai taɓa yi ba to ni nan nake da mulahaza wai me ma'ana ko sunna kungiya wato ya nuna sunna kungiya kenan ba sunna kware ce. to munafikin Allah ka san sunna kungiya ba sunna kware bace mizzan ne shekata da su kaji wannan ko ko sunna kungiya Dr. Bashir Ali bai taba yi ba don haka dan bid'a ne ana sanar da ƴan iskan yaran nan da abiye da shi cewa dan bid'a ne hakan ga Dr. Abdalla Gadon Kaya shi ma dan ikhwan ne dan bid'a ne Professor Mansur Sakkwato duk hanyar su guda duk suna bisa ga manhaji na Khawarij ashe kenan Bello ya bude a Khawarij Najeriya ah, to jama'a ina da irin su Dr. Sani Umar Rijiyar Lemu irin su Dr. Bashir Ali irin su Gadon Kaya irin su Professor Mansur Sakkwato mini ka tsoro kuma duk abin da Allah duk inda ka sa waɗannan Allah ka sa muri guda tare da su ni na yadda da duk abin da suke yi na yadda na amince da duk abin da suka yi don haka duk abin da ya ci su ya ci ni kuna ji bin ba zai yasa an ka rubuta takarda an ka bashi sai sun ka ce authoritatively ka samu takardar bin ba ba da ƙarfi za ana ba Shi kenan sai ya tashi an haka ma bayas sala bayan san sallah ya karanta sai ce zauna lokacin babu irin wannan wayar land line ne bayan san sallah na jami'atul islamiyya ta madina sai ya buga ma sakataren bin bas don Allah ina son magana da ma'ali sheikh yace taw bayan san sallah ne na jami'atul islamiyya sai ya hada shi da shek bayan sun gaisa ya girmama shi a kara makallawa ga takaddaka mai daraja mai kima ta iso mana nan game da wani ɗalibi ɗan Najeriya kana roƙo a mayar da shi ba za ku ba da umarni mu kibe ku ba amma a akar makalla ka san laifin dalibin ne yace a yace takaddun ƙarya zo da su yace inna lillahi wa inna wallahi ba su wada min ba don haka a akar makalla mai da shi yace ko alama ya za a mai da mutum da wannan ai khiyana ce haka bin ba zai kuma na rince da Allah shi ya fada min wannan Allah Allah ka yafe mini na tona asirin da an kai da ni Allah ka yafe min billahi allazi la ilaha illa ban ji wannan magana ga wani dalibin jami'atul islamiyya ba illa na rinta da Allah shi ya faɗa min saboda tarin mu ya gama faɗa min yace amma don Allah ka bar wannan magana duniya in bancin mahaifiyata sai kai ne nabi wallahi ban faɗa mu kowa wannan ba mahaifiyata ɗaya na faɗa ba don haka jama'a tarinmu da shi karama ce ga sirrin da ko mata ta bai faɗa ma ba mahaifiya ɗaya ya faɗa ma sai ni to siri ne bai kamata bello ya bai faɗi ba Allah ka yafe mini na yadda na yi laifi don haka ga sai bin baz ya caje shi da khiyana ya ce wannan khiyana ce don haka jama'a akwai khiyana ga salafanci to salafiya ta khiyana me bello ya buka yi cikinta don haka ga sai baz chancellor ya ce to mun gano kai criminal ne mun gano kai criminal ne don haka in mun ka kyale ka za ka ci gaba da amfani da waɗannan takardun ka ce wata makaranta akan hakan ga an ka rubuta suna ne an ka watsa duk jami'ar da Saudi Arabia ba wai jami'atul Islamiyya kawai ba duk jami'ar da Saudi Arabia an ka ce ga suna ne suna ne mai kwano ya zo yayi ha'inci da takardun ƙarya munafiki ne maci amana don haka a ɗauke shi duk wata jami'a da Saudi Arabia don haka ina maganar digiri yake digiri ko nami bai ba illa na iskanci to da nan ya kwashi kaya ne sai ya koma maka don haka yana da digiri to ku roƙi Allah ya raye bello abin nan da ƴan watanni zan zo muku da takarda ta ta digiri kuma na hadisi shi ya kawo tashi Dr. Sani Umar rijiyar lemun da ya kashe ma dan bid'a yana da shahada tun daga digirin farko har digiri na biyu har digirgir PhD kuma bangaren hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na Jami'atul Islamiyya amma yau duk karatun ga da ya kwazo Jami'atul Islamiyya ashe Jami'atul Islamiyya ba ta karantar da komai illa illa bid'a don haka sani umar rijiyar lemu ɗan bida ne haka dr bashir ali shi ma jama'a yana da shahada daga jami'atul islamiyya ko baya da yana da shi ma hadisi ya karanto jami'atul islamiyya amma shi ma ɗan bida ne profesa mansur sakudu shi ya take totor shi yanzu profesa ne akwai wani abu gaba ga profesa profesa ne na islamic studies shi ma ya yayo digirin farko jami'atul islamiyya yana da shi kai daidai da yan baya da na zo daga baya irin lalataccen kabiru maru ya samu shahada ko bai samu ba ya samu mai kwano in ba shege hake ba zo guda mana certificate ɗinka in dai ba ɗan ba da ka ta haihe ka ba zo nuna mana certificate ɗinka certificate gata da don mu tabbatar da kayo karatu musamman bello ya bi jahili ne to kun ji don haka sai ya kwashi kayan ya koma makka sai ya kama mi ya kama tukari to in ya haifu ga uwa ta ya zo ya faɗa mana zaman da ya yi makka me sana'ar da yake ci abinci da ita ku jiya in ɗalibai ne na koma biya ta sallah ya zo ya faɗi zaman da ya yi maka shekarun da ya yi maka wace sana'a yake dogara da ita yana cin abinci a bari haka nan ko? jama'a wai wannan zai bude baki ya ce min ya abu jahili sannan wallahi tallahi shekara ta 26 tare da shi kullun zai magana sai me ya kai gafarta malam akwai wani akwai wani suna da ya kai min ma gashi nan eh eh Allah raini modibbo Allah raini modibbo me ma'ana modibbo malami amma ban zan jahili ba sai inda soke yan rufa'i tun da na ce a buɗe mutane su yi sallah kaduna don haka na zan jahili to na yadda da jahilcin ka yau zo ka faɗa mana inda ka yi karatu kuma sai ya walwale kansa ya ce jiya da dare ya sanda yake maganar ya buga ma mallamin bello yabo wane ne shi Shekin musa lokuwa ashe bello ya na da mallami ko bai da nice to alhamdulillah musa lokuwa kan falala ta wuce karantar da bello yabo har da kai nan gidan musa lokuwa ka yi karatu ya ka dai yanzu da kazan dan banza yanzu kaka nuna Musa lugo jahili ne don haka kaji inda Bello ya bi ya karanta Bukhari da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi kai zo ka faɗa mana ina ka karanto su duk zan fara zo faɗa mana malamin ka haka suke ce mai malaman gusau bai da mutun sadda ya dawo da makka in ya koma tsugunnawa gaba wani malami zai faɗi wane ne shi duk zan fara wane malamin sa to kaji sai ya kawo magana wai yan rufa ya taba bani kujera uku wallahi ƙarya yake yi kujera haji kun san ina ku irin kujerin nan yan guntaye da mata ke zanna su yi tukin to wallahi ne ko irin ta yan rufa bai taba bani ba amma ya zo ya yi ƙarya ya ce ‘yan rufa'i saboda son addini wai yanzu ‘yan rufa'i shi ke son addini bello ya shi ne maƙiyan addini la ilaha illallah muhammadu rasulullah na rantse da Allah inda dai ga addinin musulunci ne na rantse da Allah without fear of any contradiction wallahi na yi rufa'i ga addini rufa'in mi gani yanzu tafsirin qur'ani nake yi ga mu cikin suratul jasiya saura daga jasiya sai mi sai a haƙa hijbi 50 in rufa'i kawai min kasadi ne guda inda ya wa'azi wa in rufa'i shi an mai so addini billa ba maki addini dan neman katun banza munahuki dan dan munahuka jaki ɗan daudu don haka jama'a wannan ya yi karatu ko bai yi ba musamman bai yi karatu amma in ya yi karatu ya zo na mai don mai tambaya ta ya zo ya faɗa mana shi ina ya yi karatu shi ina ya yi karatu shi gyan kana sa jallabiya jallabiya to ita karatu ta tukari ta tukari kayo kuma yau sana'ar da faɗinta cikin mutane bai ko da daɗin faɗi faɗinta cikin mutane in ba dole ba amma kuma bari zuwa gaba zan faɗa muku ita wai wannan ka taɓa wannan ka taɓa bella yabo ku ji ku saurara ku jiya yanzu kun san Dr. Bashir Ali Kano ko kun san Dr. Abdullahi Gadon Kaya kun san professor Mansur Sakkwato shi dan uwanku da yana nan Sakkwato? wai su an ka game bidiyo na nan an ka ce musu duk khawarij ne yan bida'a ne amma da an ka ambaci shehe na zamfara an ka ce zahullahu yanzu shehe shehe da ce ɗanin mutum ta ƙadari mutakabbiri irin shehe wayo shi a zahullahu dr bashir ali da profesa mansur sakkwato da abdullahi gadon ƙaisu yan bida'a don allah wannan addini yake wannan ɗan iska ne wannan ba mai addini bai ɗan iska ne shehin mi don kana fadin shi yana ba kudi shi kenan zai haddasa wallahu ya Allah to Allah bai tsare shi ba sanatan da an ka zaɓe an kore shi ko ba a kore shi ba in ba shege haka ba ce ka mai sai ya ka mai da shi ba shehe ba wallah shinkafa ko ba ko ba san sami dan na shinkafa shi a shehe ba san sami shinkafa shi da shehe ba san sami shinkafa to ba shehe ba wani shinkafa dan neman katon banza hukin Allah to Allah ka shiryar da mu don haka muna nan na gane kaya na ina nan ina jiran gwamnatin da za ta daure ni gidan yar ha'in mutu jama'a bari mu yi addu'a ma biyun gudansu ya faru ko a hana ma bello ya bi wa'azi ko a daure shi gidan yar ha'in mutu me illa ciki in an hana mini wa'azi na zan wa kenan na zai imamu ahmad bin hanbali na wannan zamani ku saurara ƙarshen rayuwar imamu ahmad bin hanbali an taka mai birki ba wai wa'azi ɗaya ba da karantarwa da fatawa kai daidai da hulɗa da mutane in bancin 'ya'ya ne na ciki ne sai da gwamnati ta samu imamu ahmad doka ba a yadda ya kuma hulɗa da kowa ba don haka in an ka bi maganar wannan katon banza mu na hukin allah ɗan daudu an ka hana mu bello yabo azina zai imamu ahmad na zai imamu ahmad bin hanbali me ya illa ciki in an ka daure ni gidan yaro wane cikin malaman musulunci kun sa an ka daure gidan yaro hayyan mutu shekul islam bin taimiyya don haka in an ka daure ni gidan yaro hannun mutu na zai shekul islam na zai ibnu taimiyya wannan zamani cikin biyun gawa kake tsoron ka zama kai to me illa me ya jawo shi waɗannan maganganun hasada Allah ya ɗaukaka belle ya bayyana ce yana fama da jallabi haka nan zaka mutuwa dan neman katun ba za mu nawa kin Allah dan iska dan daudon yan salafiya dan iskan banza haka nan zaka mutuwa hasadan nan da ita zaka mutuwa hasada da ita zaka mutuwa to to shi a illat shi a hasadar in yazo zo gida ne bello ya bi mata da yake saurare ɗalibansa bello ya bi suke saurare duk garin gusau da kewaye gaba ɗaya zamfar bello ya bi ake saurare shi ko nan ɗan masallacin nan da ya rima ya buɗe mai dama babu albarka gare shi dama ɗaya babban albarka na Allah ya san ba na Allah ba ne maganar da ya ba ta ƙarawa gaba wannan ma don ya jingina ta ga mai albarka ne bello ya bi shi ta hita don Allah ko kun taba jin sunan wani ɗan iska mai kwano in bancin da ya taba bello yabo so Allah ya gafarta ma bello ardu bello amma ko yace ba mai kwano bolla mai garwa dan neman na tallata shi ko to na tallata shi amma mun kunya talla don haka jama'a ku ji ta ga baki na mai kwano munafiki ne ba komi cikin zuciyar mai kwano illa hasada maganar sunna mu ba maganar sunna muka wa mai kwano mai kwano ba wata sunna da yake yi duk mai sunna Najeriya wallahi bai kiyaya da Sani Umar Rijalle bai kiyaya da Dr. Bashir Ali bai kiyaya da Mansur Sakkwato bai kiyaya da Abdullahi Gadon Kaya kai naji har su asan da sunna su a duk ba a raga duk an tabo su to kowa ya banne da shi in dai mai kwano ne na yi muku alkawarin wallahi sai na yi magani ne Najeriya to yanzu mu dawo ga maganar mu jama'a yanzu ya ɗauki takaddun jabu ya tai da su madina dukka karar da bello ya bai jama'a na taba zuwa kasashen waje ne laifi dun laifi na Najeriya nake yi amma shi yanzu ya tai birnin manzon Allah birni mai tsalki Madina da takardun jabo ku saurara don haka da turanci mai ake kiran mutum ya yi takardun jabo fojare fojare laifi ne ga dokar Najeriya ko ba laifi bane meye hukuncin ku karanta penal code meye hukuncin wanda ya fojare 14 years imprisonment daure shekara 14 to in baka iya kamun barawa barawa zai kama in baka kai belle a gidan yari mai kwano ina ma alkawari ni sai na kai gidan yari don za mu tadda fojarin da kai yi madina jama'a ya bata ma najeriya suna ko bai bata ba madina fa yanzu ga dan najeriya an kamar da takardun jabo gare hade ta tsaya wani irin kunci yasa yanzu ɗaliban Najeriya ba za a kai kame musu bincike na kwakwab ba to kaga duk shirgi da bada billa ya bude nan cikin gidan ni abita amma kai kasashen waje ka ka bata ma Najeriya suna to da ni da kai guda sai ya kai guda gidan yari in ba haka na ba zan tadda kes na fojare ka te madina ya fojare don haka in fojare ba laifi na ba za mu jiya dan neman katun banza Allah da ya ɗebe mai kwano albarka Allah ya ƙasƙanta mai kwano Allah shi wanda halin mai kwano munahukin Allah ɗan makwaɗaiciya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu